وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau sha ɗaya ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai hijiriya wanda ya dace da ashirin da takwas ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya za mu ɗora kai inda muka tsaya a tafsirinmu na alƙur'ani mai girma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 ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما Allah ya ce, Udu'uhum li'aba'ihim, ku kira su da sunan iyayensu, huwa aka inda Allah shi ne ya fi adalci a wajen Allah. fa in lam ta'lamu aba'ahum idan ba ku san iyayensu ba to fa ikhwanukum fi din wa mawalikum ayyan wanku ne a addini kuma bayinku ne wannan ayar wato abinda take nufi shine tana soke wannan tunani na kiran wani da sunan uban da ba nasa ba kamar yadda muka yi bayani a jiya da yaro da yake gidan manzan Allah ana ce da shi zaidu bin Muhammad mai suna zaidu bin Harisa Allah da ya saukar da wannan aya sabbai suka ce da mun kasance muna cewa zaidu bin Harisa zaidu ibn Muhammad kamar yadda Abdullahi dan Umar ya ruwaito amma saukan wannan aya muka canja muka rinka kiransa zai bin harisa aka canja wannan tunani na ka kira wani da sunan da ba uban shi ya haife shi ba saboda idan ka ce wane ɗanka ne ko aka kira shi da sunan da ba na baban shi ba to duk hukuncin faɗa ya hau kansa ba za ka auri matarsa ba ba zai auri taka ba ba yanda za a yi ɗa ya auri matar ubansa bayan da za a yi uba ya auri matar ɗansa ko da ya suke ta ko mutu to don Allah ya rushe wannan tunani cewa lallai zaidu ibn harisa ba zaidu bin muhammad ba ne sai Allah ya ɗaura auren zaidu a matar zaidu zainab da manzan Allah sallallahu alaihi wa kaga da a ce ɗansa ne na hakika to ba yadda za a yi annabi ya auri matarsa kamar yadda kai uba ba za ka taba auren matar ɗanka don ya sake ta ba don haka Allah ya shar'anta annabi ya auri matar zaidu zainab binta jahash kuma ya ce likai la ya kuna alal mu'mini na harajun fi azuwaji ajiyaihim idza qadaw hunna watara Allah tabaraka wa ta'ala ya yanke hukunci kuma haka abin da ya tabbata Allah ya nuna mana cewa ɗanka na cikinka da ka haifa shine kawai haram wa halailu abna'ikum alladhina min aslabikum wa an tajma'u bainal ukhtayn illa ma salaf kaga ɗanka na cikinka shine babu aure tsakaninka da matarsa ko kuma shi ya auri kishiyar uwarsa ba zai taɓa yiwa ba wala tanki na ma ba ukun minan nisa'i illa ma qad salaf kar ku yadda ku auri abinda iyayenku maza suka aura na mata Allah ya hana duk yanda wani ya yake sha'awar matan babansa kishiyar uwarsa to haramun ne ya auri matar babansa tunda dai ubansa ya riga ya aure ta amma ana iya shiga neman aure a tare uba ya ga budurwa yana so kai ma ka gani kana so ku je ku buga wanda aka bi karfin sa aka da shi wannan duk wanda ya je duk wanda ya je ya kada ubansa a neman aure to wannan dai ni ba ruwa na shi dai ya je ya jiyo ina fata ana fahimta a neman aure na ce amma in dai ya riga ya aure ta zance ya riga ya gari ina fata ana fahimta to akwai akwai wani abu mai muhimmanci shi kuma da muna yin sa amma ba laifi bane kamar kawai eh, ka gada ba ba ba ɗanka bane ka ce ya kai dana zo mana kai dana zo ke ya ta zo ai muna faɗa kai ɗana yaka kai zo ya ta zo wannan babu laifi a shari'a ai kawai saboda kana ganin na haife ka ni kamar ubanka nake zo wannan ba laifi ba ne an fahimci wannan ko ka ga wata mace yarinya karama ka ce ke ya ta zo mana wannan duk ba laifi ba ne shi ne dawatul ghairi ibnan ala sabili takrimi kenan wa tahbib wannan babu laifi a shari'a baya cikin abin da shari'a ta ainihin wato hana to akwai kuma al-ibnu min ar wanda ya zama ɗanka ta hanyar shayarwa to wannan ana masa hukunci bi manzilati a ibn sulb kamar yaya ɗan da ya sha nono ɗan da ya sha nono da ɗanka ya sha nonon wato uwarsu kenan wannan shi ma sunansa wato ɗa ne a gare ka tunda sun sha nono ne da me tare da da ɗanka don maza'ala ce harimu minan a ce ma yi haramu minan nasabi shayarwa tana haramtawa ko kuma ku haramta ta dalilin shayarwa irin abin da yake haramta na dangantaka barin ƙara bayani kai ne aka haife ka sai aka kai ka cilo wata tsohuwa za ta shayar da kai sai aka daɗa haifan wata yarinya sa'arka ba dangantaka tsakaninku sai ita ma aka kai ta cilo sai kuka haɗu wata tsohuwa guda ɗaya ko wata mata guda ɗaya ta ba ku nono kuka sha da kai da wannan yarinyar kaga anan cikin garin kumo wata daban ubanta daban kai ma naka daban zai iya yiwa in kun girma ku yi aure a tsakaninku ko ‘ya'yanku su yi aure tsakani to amma tun da wata dattijewa mata ta shayar da ku kun sha nono shi kenan kun rikide kun zama kamar ku ɗaya duk matar da ta shayar da ‘ya'ya guda biyu nono ko da iyayensu daban-daban mata to waɗannan 'ya'ya sun zama 'yan uwa har abada ba aure tsakaninsu da 'ya'yansu wata rana wata mata a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ta shiga wani gida kawai sai ta je ta ga wani yaro matashi yayi aure sabon amarya da yar amaryarsa suna ta buga angwanci sai ta kama baki ta ce kai aure kuka yi suka ce eh sai ta ce to ai na shayar da ku miji yayi ta musawa ta ce na ba shayar da ku na shayar da kai lokaci kaza ke ma na shayar da ke kuma kun san hukuncin shari'a in dai kun haɗu kun sha nono amma ma dai ko ɗaya ya shaye ba wa daya, to haramun ne aure tsakanin ku kamar kuna uwa dai uba ɗaya ne bawan Allah an goyi tashi ransa a bace amarya tana cikin fushi ta ce tsohon wannan ta yanka musu suna zaman zaman su sai suka kai kara gurin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya rasulullahi kaga muna zaman zaman mun ya wuri kawai wannan tsohuwar ta zo ta ce wai ta shayar da mu manzan Allah ce kaifa wa qad kaifa wa qad yaya zan yi bayan ta riga ta ce ta shayar da ku ku raba aure babu aure tsakaninku haka suka rabu suna hawaye wani ya zama nikahu shubhatin kenan aure ne na shubha ko da an samu yaya sun zama na shubha aure babu har abada daga nan nake so ku gane kuskuren da iyaye mata suke kurin da yaro ya zo bako ko gidan biki yana kuka yana kuka idan wata tana shayar da wani ɗanta wataƙila uwar ta shiga wanka watakila uwar ta je tana liki ana biki watakila kaza watakila kaza kurin sai wata mata sai ta dauki wani jariri kyau sai ta bashi nono sai ya dauka ya sha akwai hadari akwai hadari in dai ya sha nononta sha sau uku don hadisin la tahrimul masata walal masatani in dai ya sha ya sake ya sha ya sake ya sha ya sake to da shi da 'ya'yanta babu aure har abada kamar yadda mutum bai zai auri yayarsa ba addarsa kuma mutum bai zai auri kanwarsa ba to haka ita ma wannan mata wannan yarinya da aka shayar da ita da waɗannan 'ya'yan wannan mata haramci ya shiga tsakaninsu sannan mijinta bai isa ya auri wannan 'yar ba me yasa saboda matarka ta shayar da ita ko 'yarta ai ba za ka auri jikarka ba to shi ne haɗarin haka kurin ba lissafi ba ƙa'ida mace ta rinka ɗaukar nonanta tana ba wa kowane ɗa wannan akwai haɗari kuskure ne ina fata ana fahimta to wannan hukuncin shine jiya ba mu faɗe shi ba yanzu muka ƙarisa Allah tabaraka ta'ala ya daɗa yin bayani ya ce kume da dangantakan kowa zuwa ga mahaifin shi a shi ya fi in an sani amma idan ba a sani ba to fahim ikhwanukum fi dini yan uwanku ne a addini kuma mawalikum ne ma'ana kaman ku iyayen gidansu ne bayi ne kuka zama iyayen gidansu saboda babu dangantaka ba a san waye ubansu ba to sai dai ku ce ‘yan uwanku akhi wa maulaya kenan ya kai dan uwana ya kai maulana wata rana manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fita daga makka a umratul qada sai yar gidan sayyidina hamza ta bi shi ina so ku ji wannan kisa sosai annabi ne ya fita makka a wata umra da ake ce ta umratul qada'i sai yar sayyidina hamza kun san tsakanin annabi da hamza menene hamza baffa yake ga manzo Allah ko sallallahu alaihi salama. to sai yar hamza sai ta bi su Allah ya yarda da ita tana kira tana ya am ya am ya am manzo Allah ya kama ta Aliyu bin Abi Talib sai ya dauki yarinyar ya rike ta sai ya ce wa na Fatima na na Fatima matar Aliyu na na Fatima 'yar gidan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ya ce ke Fatima riƙe min yarinyar nan wannan yake nuna miji ya halatta ya ɗauko ɗiya ko ya ɗauko ɗa a wani wuri ya ba wa matarsa ya ce ta riƙe masa ta kula da ita a zo a yi ta bala'i ni wallahi za ka zo ka ɗora min nauyi ni ban haifa ba a zo a ɗora min wahala yanzu rike ɗan wani a wannan zamani ai wahala ce dan Allah ni dan Allah kar ka zo ka raba zumuncin mu game da yarinyar na gidan danginta gidan iyayenta abinda mata suke kenan yau su hana zumunci ka zo ka ɗauki ya za ka rike ko ɗa mata ka ta kane ka ne tafi ka mulki a gidanka baka isa ka kawo wani gidanka ba ita ba ta yadda da kowa ba sai ɗanta da ta haifa ya kamata mata su ji tsoron Allah ya kamata su kiyaye Ali bin Abi Talib ce Fatima rikita dunaki ibnatu ammiki dauki yar gidan ki ne wannan Fatima ta dauke ta a'a sai ga Zaid bin Ja'far sai ya kama jayayya da shi da Aliyu akan wannan yarinya wai waye ya kamata ya dauka aliyu Ibn abi talib shi zai rike yarinyar ya fi kamata ko ko zaidu Ibn ja'far ja'far dan uwan aliyu Ibn abi talib to akwai ɗansa ja'af wato akwai shi yawa yawa to shi wannan ja'far din yanzu shine yake jayayya da aliyu akan ya bashi wannan yarinyar yar gidan sayyidina hamza kowa ya bada hujjarsa ni ba zan baka ba ni zan riƙe. ni ba zan baka ba ni zan riƙe. aliyu ya ce ana haƙu biya ni na mutuntanta na riƙe wannan yarinya ya ce hiya ibnatu ammi yar gidan bafana ne Zai ya ce ah, to ni kuma yar gidan dan uwana ne hiya ibnatu akhi kukula idan kai kana gadarar yar gidan baffanka ne to ni kuma ina gadarar ‘yar ɗan uwana ne, ina so jama'a ku gane, rikici ne ya ɓarke da mutane guda biyu, wannan yana so ya riƙe yarinyar saboda gadarar ‘yar babbansa ne, shi kuma wannan shi ma yana gadarar shi zai riƙe saboda yana ganin ‘yar ɗan uwansa ne. Jafar ibn Abi Talib yace ibnatu ammi wa khalatuha tati ha yar gidan bafana ne sannan kuma ina auren innatta to innar yarinyar ma ni matata ce wace ce innar yarinyar ita ce asma'u bintu umais asma'u bintu umais ita ce innar wannan yarinyar yar gidan sayyidina hamza Haka zo gurin manzan Allah kakakaka ana ta jayayya kowa ya ce shi zai ɗauka manzan Allah ya ce kun ga ai tunda akwai innarta a gidan wani to ku ɗauki yarinya ku bayar da ita inda innarta take saboda alkhalatu bi manzilatil um ai inna ai kamar uwa ne kanwar uwa ai kamar uwa yayar uwa addar uwa ai kamar uwa ina fata ana fahimta sai ce wa aliyu dan kada ya fushi yace da shi anta minni wa ana minka kai kuma aliyu me damuwarka kai daga gare ne kake ni daga gare ka nake yace wa ja'far ashbahta khalqi wa khuluqi kai kuma ja'far kayi kama da halittata kuma kayi kama da ta sai zaidu ya kalli zaidu ya ce anta akhuna wa maulana kai kuma zaidu dan uwanmu ne kuma maulanmu ne shikenan a cikin wannan hadisi kun ga akwai hukunci hukunci masu tarin yawa daga cikin abin da za mu ɗauka manzo Allah ya ɗauki hukunci na dangantaka ya danganta shi ga wanda ifi dacewa kuma abun mamaki dukkan su masu jayayyan nan kowa daɗi na kalma to haka ake son shugaba duk lokacin da mutum yake shugabantan wani abu ko al'umma ko gari ko jiha ko ƙasa ko wani kwamiti ko ko ma me kake shugabanta to ka zama mai siyasar zance lokacin da suka zo suna rikici a ƙarƙashin ka to sai ka zama mai basira da tunani idan ka raba faɗar to kowa sai kai kokari ka dan yi masa wani abu da zai da yace Allah ya ce ud'uhum li abaihim hum ba wai kuma ta hanyar banza aka same shi ba to wani ba zai zo ya dauke shi ce to kaga kai a kira ka da sunana ba wannan ba a yin haka ya zo a cikin hadisi cewa mani da'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamuhu illa kafa magana fa babban ce jama'a duk wanda aka kira shi hadisin bukhari da muslim duk wanda aka aka lika masa sunan da ba na ubansa ba aka kira shi da shi kuma ya san wanda aka kira shi ba ubansa bane to ya kafarta zan maimaita duk wanda ake kiransa da sunan wani ba sunan babansa ba kuma ya san wanda ake kiran nan nasa ba ubansa bane ne ya kiya fadi faɗi sunan ubansa a faɗe shi da shi saboda ya rena ubansa ko ubansa talaka ne ko ubansa mahaukaci ne ko ubansa mai karamin galifu ne ko ubansa kaza ne duk wanda yi wannan yana sane to ya kafarta da haka akwai hadari yanzu ka duba maganan mata da muka yi mace kawarin ta je ta sa a rinka kiranta da sunan mijinta a wata riwayar manzo Allah ce manuddu'iya ila ghairi abihi duk wanda aka kira shi ba da sunan ubansa ba kuma ya san wanda ake kiran kiransa ba ubansa bane falyatabawwa maq'adahu minan nari ya ma tanadi wurin zamansa a cikin wutar jahannama kawai kafin ma ya mutu ya nemi inda zai je ajiye kansa dan haka ku mutunta iyayenku ku girmama su idan za a kira ku da suna a kira ku da sunan iyayen da suka haife ku idan ba a samu uba ba ana iya kira mutum da sunan uwarsa babu laifi da haka hadari ne wa mutane suna da kuma koran uba wani idan ubansa bai da galibu kawai sai sai je lika kansa ya ce wani ne uban shi ya nemi wani shahararre a gari ya ce shine ubansa har ma ya je ya sa sunansa a makaranta a haka takaddunsa gaba ɗaya a haka ai ta kiransa suna na ashe babansa wani dattijo ne ga can laifinsa kawai ya fito layin talakawa wallahi wannan ba daidai bane kuskure ne to amma ya halatta kuma mutum ya ki kiran kansa da sunan babansa ya kira kansa da sunan kakansa kamar yaya sunana abdullahi sunan babana usman sunan kakana Umar sunana kenan Abdullahi bin Usman ibn Umar to a shari'a babu laifi in sa wa kaina suna Abdullahi bin Umar in tsallake baban nawa in rinka danganta kaina da kakana saboda kakana ai shi ya haifi ubana to idan kana da kakanka ya fi shahara a gari sama da ubanka wannan ba laifi bane ka danganta kanka zuwa sunan kakanka kamar yadda manzo Allah ya ce ana nabiyyu la kadib ana ibn abdul muttalib ni ne annabi ba ƙarya ba ni ne dan gidan abdul muttalib abdul muttalib kakan annabi ne ba baba annabi bane baba annabi abdullahi ne sunan shi asalin sunan manzo Allah Muhammad bin Abdullah ibn Abdul Muttalib ina fata ana fahimta to amma yace ana nabiyyu la kadib ana ibn abdul muttalib ina fatan kuna fahimta to wannan shine abin da shari'a take magana akai kuma lalle ya kamata mu kula da wannan aya tana da muhimmanci kwarai wad'uhum aba'ihim huwa aqsatu inda Allah fa in lam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid dini wa mawalikum wa laysa alaykum junahun fima aqtatum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum an karanta Allah ya ce babu laifi dangane da abin da kuka yi na kuskure mana idan kun yi mantuwa sai ku duka danganta mutum zuwa ga wani ba uban shi ba a hakika ta hanyar kuskure ta hanyar ishihadi da ifradul wusa an yi iya kokari a gano ba a gano ba aka ce kai rubuta mai wane daga baya sai a gane a she wannan ba ubansa bane wannan walaysa alaikum junahum fima akhta'tum bihi amma laifin walakin ma ta'ammadat qulubukum wanda zukatanku suka yi da gangan shi yasa annabi a hadisin yace kana sane da gangan ka ki ka danganta kanka zuwa ga sunan mahaifinka amma in kuskure ne ka shiga karkashin inuwar rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Allah kada ka kama mu in mun yi mantuwa ko mun yi kuskure ya zo a cikin sahih muslim a idan kai wannan addu'ar rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Allah zai ce kad fa'altu bawa na aikata na yadda ba zan kama ka ba da duk abin da kai na mantuwa ba zan kama ka ba da duk abin da kai na kuskure wannan yana nuna mana rahamar ubangiji tausayin Allah mahalicci idan har ka manta sai kai wani abu ba komai an yafe ma ko kai kuskure kai wani abu ba komai Allah mai yafe maka amma yanzu abin mamaki akram jami'an tsaron mu zuwa suke su seta ka kama yi kuskuren kawai a ce an kama ka misali ga ma'antarwar tsaron da suke kula da hanya sai su je wuri wanda sun san ana iya yin kuskure kuma watakila ba su sanya wa direbobi alamar cewa ba a kaza a wannan wurin ba a wajen tuki wataƙila ba a obatakin ne wataƙila hanyar wanwe ce wanwe hanya ɗaya ce tafiya kawai ake ba a dawowa sai su makale a lungu kana zuwa sai ga su cak a bakin titi an dakatar da kai to daman jira ake kai laifi a ce an kama ka wataƙila ba ƙone wataƙila ba a sa alama ba wataƙila wataƙila inda kana tafiya a lungu inda baka tsammanin jami'an tsaro ko zai gan ko kuma wani wuri da yake mai mugun gargada wanda dole sai ka tsaya ka bi hankali sai gan sun kafa tashar su saboda me dolan kama sai ka tsaya an karɓi abin da za a karɓa ko kuma a yi maka hukuncin da za a yi maka to irin wannan ba daidai ba ne shi kullum ɗan ƙasa yana da haƙƙi a yi masa bayani kafin a hukunta shi kamar yadda Allah ma da ya halice mu yana yafe mana in mun yi kuskure to ya kamata hukuma ta rinka yafe kuskure in ya tabbata kuskure ne ya kamata hukuma ta fitar da wani tsari idan mutum mantuwa ya yi wani abu to ya zama a ja masa kunne amma ba a hukunta shi a wulakanta shi ko a tozarta shi ba wannan ya sa da ku da talakawan da kuke mulka kullum suke gaba da ku suke fada da ku ba sa muku addu'a saboda kullum kuna neman aibinsu ne ku hukunta su shi ma shi yasa su ma suke neman aibinku su tozarta ku amma yanzu ko kasashen waje ne inda aka ci gaba duk hanya da take wanwe ne za ga farkonta an yi wani kansil haka an nuna mota ɗaya ɗaya ɓangaren kuma an kashe ka ga mai hankali duk mai tuƙi yana duba gabansa ai ya gani amma mu ba za ga alamar ba sai dai kawai an kama ka ko kuma ka zo kan wata kwana a zo a kama ka a gyara wannan kuskure ne ba daidai ba ne ina fata ana fahimta Allah ganar da mu manzo Allah ya faɗa a cikin hadisi kamar yadda imam a kamar yadda imam Bukhari ya ruwaito a cikin sahihinsa hadisi na 7353 haka Muslim ya ruwaito shi hadisi na 1716 cewa idan mai hukunci yayi yayi kokari amma yayi kuskure yanzu ko alkali ne fa malam in yayi kokari yayi hukunci a wajen Allah yayi kuskure ya yi iya ƙoƙari ya yi hukunci ya kuskure to ba ma fa kuskuren za a rubuta masa ba lada ɗaya za a rubuta mai alƙali fa mai hukunci idan kuma ya yi ƙoƙari ya yi daidai yana da lada kala biyu to me yasa ku alƙalai Allah ya muku alfarma cewa in kuka zo yin hukunci in kuka yi kuskure tunda kun yi iya ku Allah ya yafe muku kuskuren kuma ya ma ba ku lada ɗaya sannan idan kuka yi ƙoƙari kuka yi hukunci Allah zai ba ku lada kala biyu me yasa a ƙofofinku a kotunanku babu ƙofar karɓan afuwa da kuskure wanda wani alƙalin kawai jira yake yi kawai a zo ya ɗaure ka in kana da kuɗi ka fanshi kanka musamman in ta lalace maka baka da gata daɗin ɗauri kenan wannan ba daidai ba ne musamman alƙalai na shari'ar musulunci ku rinka kula da gatan da Allah ya muku ku ku duba hadari na alƙalanci da hukunci amma an ce duk alƙalin da ya yi ƙoƙari ko sarkin da ya yi ƙoƙari ko jagora da ya yi ƙoƙari wajen yin hukunci ya kuskure lada za a rubuta masa guda ɗaya a yafe mai kuskurensa amma me yasa mabiyi ba a buɗe masa wannan ƙofar da za a sauƙaƙa masa a ce kai wannan abin da kai kuskure ne laifi ne ka yadda kuskure eh wallahi ranka yadda daɗe kuskure ne to ka tafi ka sake in ka sake za mu ci tare ka za mu ɗaure ka zai ji daɗi ya kiyaye amma mutum ya ta roƙon ku Allah annabi saboda bai da hali abin da bai kai ya kawo a ji a ɗaure mutum shekara goma yana da 'ya'ya goma yana da mata uku yana da uwarsa tana da ciwon hawan jini yana da ubansa yana da ciwon kafa yayi ritaya ya ma makance shi yake caba shi yake noma shi yake buge-buge yake ainihin kula da su ka je ka kai shi gidan yari ka ɗaure shekara goma saboda wani abu da yi na kuskure a kira wanda aka yi wa laifin mana a ba shi me a ciki a kira shi a ce kai mun yi bincike mun tabbatar abin da wani ya yi kuskure ya yi kai masa afuwa in baka masa ba kuma me ne a biya ka shikenan ko kuma kotu ta masa afuwa a banzan bazara ma gwamnati ba tana yin afuwa ba barawo zai yi sata shekara kaza gwamna wata ran shiga kurkuku ya ce daga nan gurin iyaduwa can dinna ya fi muku hadda dan fashi da makami hadda wanda ya kashe mutane du'a ya fi musu to yaya idan an zo hukuncin da alƙalancin ba a accommodating irin wannan ɗabi'a sau da yawa amma wasu alƙalan suna ƙoƙari suna kuma kamantawa muna fatan Allah ya sa su gane kuma su ji su gyara manzo Allah ce inna Allah rafa an ummati al-khata wan nisyan Allah ya dauke wa al'ummata duk abin da ta yi na kuskure ko mantuwa kaji fa inna Allah rafa an ummati al-khata wan nisyan duk abin da al'umma ta yi na kuskure da mantuwa Allah ya mata afwa ya yafe mata wa ma yukrahuna alaihi duk abin da aka tilasta wa mutum aka sa yayi Allah ya yafe masa duk wanda aka tilasta masa ya sha giya bai da laifi duk wanda aka tilasta masa yayi zina bai da laifi duk wanda aka tilasta shi yayi sata bai da laifi duk wanda aka tilasta yayi zina da uwarsa ko yayi zina da yarsa bai da laifi wanda aka masa tilas ya je ya karya azumin sa ba shi da laifi wa mastukrihu alaihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman ka duba inda shari'ar musulunci take accommodating wato sauƙaƙa wa ɗan adam rayuwa mai kyau rayuwar musulunci rayuwar sauki idan ka yi mantuwa ka yi abu an yafe ma idan ka yi kuskure ka yi abu an yafe maka idan an tilasta ka yi abu an yafe maka in ba shari'ar musulunci ba wacce shari'a ce take da wannan tsarin shi yasa suka hana abi shari'ar musulunci a cikin kotuna shi yasa suka hana a dabbaka shari'ar musulunci a cikin gwamnatoci wanda wannan kuma shine adalci wanda shine daidai yanzu bari ka ga misali ba azumi muke ba kana cikin rana karfe biyun rana ka manta ka je kasuwa sai ka ga wata randa an lullube ta daga rana ga ruwan sanyi ga motsa lafiyayya a sama ka manta ka ɗauka watan baya ne da ya gabata ka duba ka duba ka gaba kowa ka daga kofi ka sha ruwa sai da ka ƙoshi ka ce af ashe fa watan ramadana ne yanzu na tuna wallahi in dai mantuwan kai da gaske ba komai a gare ka wanda Allah ya ce man nasiya fa akala aw sharib um da haka mun faɗa a baya duk wanda aka kira shi da sunan wanda ba ubansa ba ya kafarta to sai dai ya tuba ya koma ya zuwa ga Allah ibnu abbas yace na tuma da Allah sallallahu alaihi wasallama a yana cewa ba asallahu muhammadan bil haqqi wa anzala ma'ahu al kitaba fa kana fi ma anzala alaihi ayatul rajmi Allah ya turo Allah ayatul manzan Allah da gaskiya kuma ya hada shi da littafi daga cikin abin da Allah ya saukarwa da annabi akwai ayar da take magana akan a jefe mazinaci duk wanda izina mai aure ya taba aure bazawari ne shi in ya zina jama'a hukuncin sa, a tona rami abun na sa, a bar iyakansa ko sa a yi ta jifansa sai ya mutu a kai shi kofar fada ko a kawo mana shi kan bariki nan a ajiye mana shi daidai jifa a ɗauki dutse a ta jifansa in ka jefi hancinsa ya fashe kayi daidai in ka jefi idansa ya fashe kayi daidai in ka jefi kunnensa ya fashe kayi daidai har sai kun ga kan ya kwanta haka kun tabbatar ya mutu sai ku zare shi ku je ku kai shi makabarta ku binne shi jama'a wannan shine hukuncin mazinaci wanda ya taba aure yayi zina yau da hukumomin nan sun bari ana ɗabbaka shari'ar Allah a kan mai zina don Allah mutane masu aure za su je suna zina ba za su yi ba duk inda aka kawo mana mutum uku hudu a ƙofar fadan nan uban filin da aka tona rami aka jefe shi wallahi gobe wani yana da mata zai ji tsoron latsa budurwar da take makotansa ba zai yi ba amma yanzu zinar maza zinar matar aure rampant common zinar mai aure rampant common kawai mutane sun ɗauka kawai ba nawa bane har ma za ka ana nuna shi wannan fa na ne ce eh to me ni na fara ne ko in ce shi ya fara ne a gani haka mutum zai rinka faɗa bai damu ba saboda ba a hukunci da dokar Allah Allah ya ganar da mu amma wanda yake bayi da aure idan ya zina shi kan kwantar da shi ake a samu tsumagu guda ɗari bulala ɗari a yi ta watsa masa ita idan zai je sama jannaci ya dawo sai an ƙarisa masa ita duk birgiman da zai in zai birgima daga nan zuwa kaltungo, to sai ya birgimo ya dawo an ƙarisa masa guda ɗari kuma a lokaci guda ba wai za a masa wai waya goma ya ce a bari sai bayan kwana goma in na huta ba a'a a zube masa ita cas ya kwashi kayansa wannan shine hukuncin mazinaci yaro matashi mazinaci ko yarinya ainihin wato matashiya mazinaciya suka ce to manzon Allah ya yi jifa annabi ya yi jifa irin wannan jifa din an jefe wani sannan kuma warajamna ba'dahu bayan annabi mamuma mun yi jifa ma'ana sabbin sun yi aiki da wannan hukuncin jifan bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace wa kad kunna naqra'u wala targhabu wato an aba'ikum fa innahu kufrun bikum wato inna kufran an targhabu an aba'ikum kafirci ne mutum ya ki ubansa kafirci ne mutum ya kyamaci ubansa uban da ya haife ka ka guje shi ka ki shi ta kai ga wai har sunanka ba za ka bari a hada da mahaifin da ya haife ka ba wanda Allah ya ce wata rana wani ya zo yana rawar jiki yana ta yaban annabi yace kai ya mutane la tatruni kama a utriya isa ibn maryam ku daina na kuna wuce gona da iri a kaina kamar yadda aka yi wa isa dan maryam fa inna ma ana abdun ni fa bawan Allah ne fa qulu abduhu wa rasuluhu kawai in kun zo ku ce mun bawan Allah kuma ku ce mun manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a wata riwaya yace kama atratin nasara da maryama kamar yadda ɗan kirista suka yabi isa dan maryam suka wuce gona da iri da shi ma suka ce Allah ne shi annabi ce ya ah, kar a masa haka shi ba wane shi ba Allah bane ba da haka wannan shine abin da wannan aya take nufi wanda Allah ran ya karanta mana kuma kun ji hukunce hukuncen da yake dauke a ciki muna fatan za a yi kokari a gyara mu'amaloli kuma a kiyaye to sai bayani na gaba Allah ya yi bayani ne akan daraja da matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa a cikin wannan al'umma Allah rahma bismillah na'am النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين الدين إلا إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا الله يجعل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم annabi sallallahu alaihi wa sallama shi yafi cancanta akan mumini fiye da kawo kansu abinda ake nufi in baka gane ba kai a matsayinka na musulmi mumini annabi ya fi ka san kanka da kanka ba kana jin kana son kanka ba kaga a ce wai ba shi ce duk so ne amma son kai shine a gaba to annabi ƙaunar da yake maka ya fi ƙaunar da kake wa kanka sun ajiye musamman mutum mai zama na eh? ba mai kaga kaga kai wacce jani magana ya kai bari ba samu ba lokaci ba da isa ba ka ce mai tambayoyin nan ya zo kawai lokaci ya sun cinye lokacin haramun na musora kwata ne minti arba'in da biyu eh? aka har da biyu a yanzu da minti biyar aka fara saboda ayar ba za ta fassaru ba ya minti na bari gobe mu tashi a kan que